إن للشيطان مداخل ووسائل لإضلال بني آدم ليكون قرينا له في دخول النار يوم القيامة ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا أيها الأحباب هناك مداخل للشيطان في إضلال بني آدم وهي كثيرة جدا لكن نذكر بعضا منها على سبيل المثال منها أيها المسلمون وسيلة الغضب والغضب هو مفتاح كل شر فإذا غضب الإنسان فتح باب الشر ودخل منه الشيطان فيلعب بأقله فيلعب بإسلامه وإيمانه والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لو يعلم الناس ما في الغضب لصبروا وما غضبوا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا فقال لا تغضب ألم تروا إلى أن الإنسان إذا غضب احمرت عيناه وانفتح أوداجه ومن هنا يضرب ويقتل ويلصق ويفرق والعلاج من هذا التأوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم الوضوء ثم الجلوس عباد الله ومن مداخل الشيطان على بني آدم خوف الفقر يقول الله تعالى في محكم التنزيل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ويقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقر فإذا وقع في قلب الإنسان من الحق وتكلم بالهوى وظن برأيه ظن السوء والعلاج من هذا تقوى الله عز وجل التوكل إليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم حمدا وشكرا لمن جاء للإنسان وقاية من الجن والشياطين إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنون وصلاة الله وسلامه على عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون نتواصل حديثنا مع مداخل الشيطان على بني آدم ومن تلك المداخل الحرص والطمع فالحرص من أخطر مداخل الشيطان على ابن آدم انظروا كيف اتخذ إبليس وسيلة الحرص لإخراج آدم من الجنة وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فقاسمهما إني لكما لمن الناصحين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما إبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال وشرف الدين والعلاج من هذه الخطيرة الرضا بالقليل الرضا بالقليل من الرزق وأكل الحلال قال عليه الصلاة والسلام وَرْضَ بما قسم الله لك تكن أَدْنَ الناس وقال ربنا رب العزة والجلال في القرآن العظيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ومن مداخل الشيطان طول العمل يأتيك الشيطان ويقول لك تصلح أن تكون رئيس الدولة وينبغي أن يكون لك بيت عظيم في هارة كذا وكذا قال الله تعالى يئدهم ويمنيهم وما يئدهم الشيطان إلا غرورا وكل من قال أمله يفعل كل ما يفعل للحصول على عمله والعلاج من هذه كثر ذكر الموت وليعرف أن وليعرف أنه ليس كل ما يتمنى المرء يدركه وهي مداخل الشيطان على بني آدم من جانب الشهوة سواء شهوة البطن أو شهوة الفرد عباد الله كم من الذين هلكوا وكم من الذين دمروا أنفسهم بسبب شهوة النساء والعلاج من هذا مصاهبة الصالحين اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وقيده اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وقيده اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والبلاء يا رب العالمين اللهم آمنا في نيجيريا يا رب العالمين وانزل السكينة علينا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين اللهم لا تأخذنا بما فعلنا يا رب العالمين اللهم آمنا في بيوتنا وآمنا في مساجدنا اللهم آمنا في برقاتنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في بلادنا يا رب العالمين yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ban mutai wa tana magana akan hanyoyin da shedai yake bi wurin halakar da bani adam ya ku yan uwa musulmi Allah ya halitta shedan ya zama musiba ya zama bala'i ga al'umma Allah sai matsayi daga sharrin ya ku yan uwa musulmi shedan na bin kowaɗanne hanyoyi domin ya samu abokin zama wuta Allah maɗaukacin sarki ya ce duk wanda shedan ya zan aboki gare shi babu shakka aboki ya yi muni duk wanda shi abokin shi to ya samu mugun aboki Allah ya kare ya kuma to ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sani akwai hanyoyi da yawa da shaidan yake bi wajen halakar da da kuma batar da bani adam kuma hanyoyin suna da yawa kwaye daga sai da mu ambaci wasu daga cikin su don ba da misali daga cikin akwai hanya ta hushi idan ka ga mutum na yawan hushi to mutum ne wanda shaidan ya samu sa'a akan shi malamai suka ce fushi shine mabudin kowane sharri idan ɗan adam ya yi fushi duk wata ƙofa shari ta riga ta buɗe kuma nan shaidan zai bi sai ya kama wasa da hankalinka ya yi wasa da musuluncinka ya dinga sa kana faɗin wasu kalamai ko na kafirci ma kana faɗi saboda idan ka yi fushi shedan zai are bakinka ya dinga faɗin maganu a madadinka saboda ka shi yasa ƴan uwa musulmi fushi na daga cikin ƙofa babba da shaidan ka bi don ya halakar da mutum Ina muku rantsuwa da Allah wani babu wani ubangiji sai shi da mutane sun san abin da a cikin hushi na hadari da bala'in da a cikin hushi ka hasala wallahi da mutane sun yi hankuri da ba sai hushi ba wani mutum ya zo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi kai mini wasiya ba waɗannan wata kalma zan rike in je yin aiki da ita ya rasulullah sai manzo Allah ce kada kai hushi wannan bawa Allah ya sake cewa ya rasulullah to faɗa min wata manzo Allah ya ce kada kai fushi ya sake maimaitawa ce ya manzo Allah ka faɗa min wata kalma kai min wasiya manzo Allah ya ce kada kai fushi shine yan uwa musulmi kana gani idan mutum yayi fushi za ka ga idan ne sun yi ja jiyojin wuya ne sun tashi a lokacin za ka ga yana iya kisa yana iya duk abubuwa yana iya yin ta'addanci kai hankalin shi dawo gare shi abinda amma ganin wannan shine neman tsari daga Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim wata rana wani mutum ya yi hushi yana ta watsi da kalmomi masu haɗari manzan Allah ya ce inda ya faɗi wata kalma da ya sauka da ya huce aka ce a gaya masa manzan Allah ya ce da ka ce a uzu billahi minas shaitan rajim da ka sau na daga cikin hanyoyin da ke sa mutum ya samu sauƙin hushi shine yin arwalla sannan in kana tsaye ka samu wuri ka zauna ya ku bayin Allah daga cikin madakhil shaitan hanyoyin da shaitan yake bi wayin halakar da ɗan adam shine jin tsoron talauci idan shaidan ya sa maka zun tsoron talauci ba ka son gaban ba ka da kudi talauci ya shiga cikin zuciya ka ji tsoro to an samu matsala Allah maɗaukakin sarki yace a shaidanu ya idu humul faqara shaidan yana musu alƙawalin talauci wa ya amuruhum bil fahsha kuma yana umurtaku wa ya amurukum bil fahsha yana umurtaku da aikata alfasha wallahu ya idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah ya nemi ku alƙawalin gafara daga yadda kuma falala wallahu wasi'un alim Allah mai lauci ne kuma Allah masani ne Safiyar sauri rahimahullahu ta'ala ya ce shaiɗan bai da wani makami wanda yake aiki da shi wurin aibanta da halaka bil wanda yake jin tsoron talauci idan jin tsoron shi ya shiga cikin zuciyar mutum yana iya yin ƙarya don ya samu kuɗi yana iya munahucci don ya samu kuɗi ana yan hwani da shi ya kashe wanda ya samu kuɗi za a ga mutum na zata na banza sai wa Allah mugun zato saboda dai ya samu kuɗi ya ku yan uwa musulmi abinda a makami wani mutum zai yaƙi wannan mugun ɗabi'a shine jin tsoron Allah tawakkali ga Allah Allah maɗaukacin sarki yace wa man yatawakkal ala Allah wa man yattaqillaha don jin tsoron Allah yaja Allahu makaraja Allah ya fahim Allah yana fahim wasu mafita wa yarzuqu kuma Allah yana azita shi min haythu la yahdi inda bai bai damani ba saboda ka jin tsoron Allah tawakkali ga Allah shi ka sa mutum maganin jin tsoron talauci ya ku yan uwa musulmi ku sani na daga cikin hanyoyin da shaidan ke bi wurin halakar da ɗan adam shine sanya mai mugun kwaɗai kwaɗai ba illa ba ne amma mugun kwaɗai shi adda illa saboda shi kwaɗai malabar sun ce shi ne mafi haɗarin hanyar da shaidan ka shiga ya halaka ɗan adam kuna gani wannan hanya ce shaidan ya bi ya halakar da babanmu annabi adam ya fita da shi daga aljanna annabi adam cikin aljanna ya jin daɗinsa komai yana samun cikin aljanna amma ta hanyar wato shishi ta masa kwaɗai sai ya hita daga ya hita shiga daga aljanna wa kala ma rabu kuma an hadhihi ya ce ma annabi adam babu abin da ya hana ku babu abin da yasa ubangijin ku ya hana ku cin wannan itaciya illa an ta malakai ne sai ka ku zama wato sarakuna guda biyu cikin aljanna ta kuna min alkhalidin ko dan ku zama masu dawama cikin aljanna shi yasa Allah ya hana ku ku ci abu ku in ku ci ta wallahi ba ku annabi adam yana shakku game da abin da shaidan ya gaya masa sai shi ɗan ya rantsi musu da Allah wa ƙasa ma ya rantsi musu da Allah ya ce billahi lazi la ilaha illahu in kuka ci wannan itaciya ba ku ta a annabi adam bai doka akwai wata halitta ta Allah mai irin rantsuwa da Allah bisa ƙarya ba annabi adam sai ya yi yanzu wannan magana sai ya ci wannan itaciya lokacin da ya ci kuma sai gashi hita aljanna ya tabbata annabi adam ya sauko daga aljanna shi na hawawu Allah hima tsaye daga mugun kwaɗe ya ku uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisi yace yana misalta mana kwadai mugun kwadai yadda yake wa addinin mutum yadda yake wa rayuwa ta mutum a duniya manzo Allah yace kuraye guda biyu masu jin yunwa da aka saki cikin garge na awaki da tumaki bannar da za su yi ba ta kai bannar da son dukiyar son mukami kawa addinin mutum fa. Inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan misali manzo Allah ya iya buga misali duk wanda ya san mi akura mai jin yunwa an saki cikin garge sumakin kananan dabbobi bannan da sai ta kashe wagga ta sanya wagga ko ba ta cikin ta kashe gabaki daya to haka son dukiyar son mukami kawa addinin mutum kuna gani in mutum na son mukami ko kashe mutum yana sa ayi in duk kowa ka mutuwa shi ne ya kai ga abin da ka so ya haka idan mutum son dukiya shi gare ne yana iya komi yana iya kafirci yana iya tsahi yana iya komi wannan ya cewa kai mu mun ma lahira ta ɓaci bisa ga duniya wani sai ka ji ya ce wallahi ba mu kunya duniya sai dai mai kunya lahira wani ya yi ɓan mace mai kunya lahira bisa da ya kunya duniya saboda aka son dukiya da son mukami son mulki shi ka sa wasu mutane sai su yi yatsi da addinin su sai addini ya samu matsala sai dai an ce lahira sannan zuwa abin za a yi ayi ya ku yan uwa musulmi ku yi hantara da mugun kwaɗai musulmi ya tsaya ga abin da Allah ya yanka masa abinda maganin wannan shine yarda da kaɗan daga cikin arzikin da Allah ya ba mutum da kuma kokarin cin abinda da halal manzo Allah ya faɗi cikin hadisi yace ka yarda da abinda Allah ya raba ya baka sai ka zama mafi wadatar mutane Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin alƙur'ani mai tsarki yace ya ku mutane ku ci daga abin da a cikin ƙasa halal mai daɗi kada ku bi hanyoyin shedan sau shedan ya kasance gare ku maki ko bayan kiyayya daga cikin hanyoyin da shaidan ka bi wurin halaka da bil adam akwai dogon guri sai shaidan ya sa maka dogon guri shekarunka sun tafi amma kuma gurin ka yayi yawa wanda yake wannan abu ne wanda yake kowa ya riga ya sani Allah madaukakin sarki yace ya iduhum wa yumannihi shaidan ne musu alƙawali ko yana saya musu gurace gurace babu abin da shaidan ke musu alƙawali fa sai rubi kawai duk wanda burinsa yayi tsawo za ga ya yi ƙoƙarin duk abin da zai yi cimma wannan buri. abinda an maganin wannan matsala ne yawan tuna mutuwa tun yi sani cewa akwai mutuwa akwai kwancin kabari akwai tambaya akwai hisabi akwai tsayi gaban Allah sai ga mutum ya takaita maka ne dogon gurace gurace ya fara tunanin makwancin sa a kabarin sa bayan haka yan uwa musulmi na karshe daga cikin halin shi dan yake bi wurin halaka da bil adama shine akwai bangaren shawa yana wa shawa ciki ce mutum ya ci abu mai daɗi wani dai Allah ya sami shawa abinci mai daɗi ko ya ci nama ko ya ci kifi ko ya samu abu mai daɗi ya ci saboda aka sai ya zo hanyar zai ya samu wannan shawa ta biya ko kuma shawa ta farji wanda ke wani an kawata mai san ya yi zinace zinace ya yi abubuwan da ba su da ke wannan bangare wanda yake yan uwa musulmi da yawa daga cikin mutane sun halaka sanadiyar shawa ta cikin su ko kuma shawa al'aurar abinda a um, mahita da kuma maganin wannan matsala shine abokatakan mutanen kirki mutanen kirki in ka cikin su koyo shi idan ka karkashi za su sarbo idan kana da abokai na kwarai ba ka son ka yi abin da wato waɗanda mutane su ganye sai sai zan ka hannu zama da mutanen kirki na samun sun ba zai lalace ba bangare abin da shawa ubangiji Allah ya kare mu Allah ka zama da mu lafiya Allah mara roƙon ka sunan ka samu shiga da imani Allah muna roƙon ka mu na cikin yanayi na rashin tsaro ubangiji Allah ka mu zama lafiya Allah mu roƙe ka ana kashe kashe ko ina cikin ƙasar nan Allah jini ya zuba da yawa yana zuba ubangiji Allah kai mana magani ya Allah komi ya riga ya kare sai gare ka Allah ka babu ya Allah mu da bar mu ta riga ta kare sai gare ka ya Allah kai mu mafita mahita ya Allah kawo zama lafiya cikin kasar da tamu ba mu zama lafiya cikin jihar mu ya ubangiji ka ba mu zama lafiya a cikin local government din mu ya Allah da gauron da kauyukan mu duka Allah ka ba mu zama lafiya Allah matattun mu da muka rasa ubangiji Allah ya gafarta musu Allah ka jikan magabatan mu Allah ka jikan malamu da iyayen mu baki daya Allah ka zauda da kasan lafiya baki daya وصل اللهم وسلم وبارك على أبو القملة يرحمكم الرحمن